sabbin 'yan majalisar dattawa da za su sha rantsuwar fara aiki cikin 'yan majalisa 109 a majalisa ta tara na cewa sabuntarsu ba za ta sa su kuma tamkar 'yan kallo a majalisar ba. Wasu daga 'yan majalisa za su maye gurbin fitattu da aka sani a majalisa ta takwas, kamar Uba Sani da yi nasara kan Shehu Sani da Mr. Ishaku Kilif da ya kawar da Binta Masu Garba da irin Ibrahim Bomai da ya gefantar da nasarar Muhammad Hassan Dambu. Sabon sanata Obasani ya ce zai yi amfani da kwarewarsa wasu bangarori don tasiri a majalisar. Ni ma kana da kake gani ba yau na fara aiki ba. Kar ka manta shekara goma sha hudu da suka wuce na ba mai girman shugaban ƙasar Najeriya gaba ɗaya shawara. Kuma na yi magana da yamun shugaban kasar Najeriya duk kasashen duniya da Saboda haka ni ma gogagge ne a fannin gwamnati. Saboda haka wannan wuri ba wuri bane sabo a gudu. In Allah yadda. Ita kuma Aisha Binani daga Adamawa da ta taba zama a majalisar wakilai yanzu ta samu zama 'yar majalisar dattawa. A lokacin da na yi majalisar tarayya alhamdulillahi mutanen da na wakilta Yola North Yola Sa'ad da Gida sun ce na taka rawan gani. To hakika za a wannan kuma majalisar dattawa insha Allah zan daura akan inda na tsaya a can. Za mu daura akan abun da muka tarar da 'yan uwanmu mata suka yi a ed senate domin sun taka rawan gani a kan yadda za su ga cewa mata sun shiga cikin harkan gwamnati da kuma harkan takara har su kai mace don allah yadda mu shida da muka samu mata yanzu za mu dora akan abin da muka tarar suka yi in allah yadda muna ganin kuma da addu'o'i insha allah ko ba mu kai ga cimma buri duka bade dai in allah yadda za mu samu iya shugabanni addini da sarakuna na kiran rungumar kaddara ga waɗanda ba su yi nasara ba, da riƙe amana ga waɗanda suka yi nasara. Ga abin da shugaban Jibius Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa. Kira ga su 'yan siyasan su zamanto kalmominsu a kowane lokaci ya zama abin da zai taimaka wa zaman lafiyan wannan ƙasa ne. Idan suka yi wannan to sun yi abin da ya kamata. kuma kada ɗauki abin cewa ko ana ha maza ana ha mata a je a yi ta yin abin da zai zamanto ya haifar wa ƙasan nan rashin zaman lafiya ba wanda yake fatan haka kullum malam bahaushe na ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki har ma mun gane cewa ya fi zama sarkin don haka sai kenan idan an yi wayannan zaɓuɓɓuka dole waɗansu za su samu waɗansu kuma za su rasa to wanda Allah ya kaddara suka samu su gode wa Allah waɗanda ma suka rasa su gode kuma su yi hakuri su gode wa Allah subhanahu wataala su yi hakuri. jam'iyyar APC ke da rinjaya sabuwar majalisar inda PDP ke biye da ita da irin hakan nema ya kasance a zaben 2015 Nasiru da ya murar Amurka daga Abuja на деле.